أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن jama'a barkanmu da haka barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan shiri mai suna fatar musulunci kamar yadda kuka shirin fatar musulunci shine da ke baku dama domin ku turo tambayoyi musamman kan abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci sai dai na yau ya bambanta da sauran yadda malam ya zai mana karatu ne musamman a kan eid wanda zamu. za a yi in Allah da gobe kuma ɗan lokaci ya ba da dama za mu ansa kiraye-kirayen ku da za ku kira domin ku tambaye malam akan abubuwan da ba ku fahimta ba game da shi ko kuma makamancin haka kafin lokacin da za mu ba ku dama domin ku shigo cikin shirin za ku iya turo mana da sako a lambar yana kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili a kan makalla بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ينقوم معصو سورة رمض فما كلم عديد وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعاك ليدا منا قوما فرقونا متى سلسيسا wannan goma suna daga cikin kwanaki da allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su ta walfajiri wa ashiri ashiri da dare ne guda goma a wannan wunin da muke yau tara ga wata na watan arfa alil itila shine wunin da ya fi kowane wuni a wajen allah subhanahu wa ta'ala hmm. kamar yadda daren lailatul qadari shine daren da ya fi kowane dare a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka musamman idan ka kalli a 'yan kwanakin nan wani abu ya jirantu wanda bai cika jirantuwa a tarihi ba mm. jiya an yi juma'a ita ce ƙarshen wunin da ya fi kowane wuni a sati an gabatar da ba. yau za a gabatar da ba ta arfa wunin da ya fi kowanne sannan gobe kuma za a gabatar da kudubobi akan abin da ya shafi sallar idi goma ga wata gobe lokacin ne Allah ta'ala ya kira shi cewa adanun minallahi wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbar ranan hajji mafi girma domin mutane za su taso daga muzdalifa idan an kwana a mina a jifan jamra babba Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ta yake mata yawmal hajjil akbar ranan hajji mafi girma to kaga lallai a kwanaki ne da ya kamata musamman daga yau din zuwa gobe mm. mutane su kula da su su ba su muhimmanci wajen yin abin da ya dace mm. kamar yadda kai magana akan abin da ya shafi sallar idi shine farko wanda sai an yi ta ne sannan laye ke biyo ba mm. malamai suna da maganganu guda uku akan abin da ya shafi hukuncin sallar idi akwai wanda suke ganin cewa sallar idin nan sunna ce mu'akkada ma'ana sunna mu'akkada sunna ce da take da ƙarfin gasken gaske ko wanda suke ganin cewa fardu kifaya ce idan aka samu a gari wasu suka yi to sun ɗauke mu waɗanda ba su yi ma akwai wanda suke ganin cewa a'a sallar idi fardu ainin ne ta waje ba akan kowa kowa sai yayi kuma kowane ɓangare daga cikin malamai suna da dalilan da suka dogara da shi a irin wannan ne nake jan hankalin yan uwa ɗalibai cewa mu tsoron Allah idan malamai suka kai suka kawo akan matsalar da ba ta aqida ba ce ta fi huce, to idan ka zo ko kana da fahimta akan cewa ni kaza nake ganin ya dace saboda dalilin da na gamsu da shi ka bayyana wa mutane da kuma dalilanka tare da girman maɗe ɓangaren da faɗin maganar da ya dace tunda akwai malamai masu tsoron Allah da sanin ya kamata amma ni na ɗauki wata fahimtar na ce ita ce daidai kuma duk wanda ya saba min akan tabbatacce ne dan bid'a ne to da Allah ina ba da shawara ɗalibai su dinga nisantar irin waɗannan Da lafuzan musamman matsalar da yake malamai sun shiga cikin ta lokacin sallar idi yana farawa ne gwargwadon sanda rana ta ɗan wato dago kamar da suka ce gwargwadon goron ainihin wato mashi sannan kafin mu zo akwai abubuwa da wanda inda lokaci zai ba mu za mu iya faɗa su sun kai guda ashirin da biyar sannan mu zo mu faɗi kurai ma da ake samu a kan abin da ya shafi wannan munasaba ta idi ɗin to amma malamai sun ce wato gwargwadon lokacin wato goron mashi idan rana ta fito sannan lokaci na hantsi har zuwa gab da lokacin da rana za ta yi zawali ta daga daga take sama duk lokacin idi ne wannan sallah ta layya ita ana so a yi ta da wuri saboda dan lokacin da mutane za su yi layi ya zama yana da yawa mm. amma sallar karama wacce bahaushe ke kiranta haka idil fitr yawa shi bahaushe ya ga wannan ana yanka raguna wacce ba a yanka raguna sai dai ɗibar yunwa ta arziki kawai sai cin wancan karama wannan babba amma dai a musulunci ana kiran wannan idin layya wancan idin cin abinci haka ake kira bahaushe ne ke cewa sallah karama da sallah babba to wannan shine to saboda haka ita wannan an so a yi ta da wuri don ya zama lokacin laye yana da yawa ita kuma waccan an so a yi jinkirinta don ya zamanto lokacin zakar da kai mm. yana da yawa wannan shine abin da ake so akan wannan to ba na so in shagaltu wajen kawo dalilan malaman da suka ce wajibi ne ko wanda suka ce sunna ce mu'akkada ko wanda suka ce a wannan matsala ce da ɗalibai sa iya komawa mm. amma dai na faɗa ara uɗin guda uku daga ciki Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to inna a aqina kal kausar mu ne muka baka al kausar malamai sun ce idan an ce al kausar shine al khairu al hmm. alheri mai tarin tirin yawa wasu masu takaitacce fahimta sun takaita kausar suna nufin cewa wai an ba annabi na na Fatima hmm. saboda haka wasu na takaita shi zuwa ga tafki eh, yana daukan haka din hmm. da na fatima kausar ce alheri ce tafkin da Allah ya ba annabi kausar ne hmm. amma abin da Allah ya ba annabi yana da matansa na kirki kausar ne abokai da ya ba shi ɗalibai wanda suka taimaka masa wajen yada addini kausar ne shi yasa da ka ga a cikin suratul duha hmm. Allah da ya rantsuwa ya ce wa duha wallahi idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al sai yake wala saufa ka rabbuka fatarda Allah zai tabaka haske sai ka yarda ga ɗaliban da suke da alaƙa da ilimin balaga da nahawu hmm. sun san fi'ilin a atsayi utsi yana ta'addanci ga maf'ulin bihi guda biyu amma a nan wajen su aka share ɗaya ba a kawo shi ba sai aka bar ɗaya hmm. don ya nuna cewa abin da Allah subhanahu wa zai ba annabi hmm. yana da tarin kirin yawa ba abu bane waɗanda suke ku. yasa Allah da ya tashi kawai nan yace inna a atsaina kal kausar mu ne muka baka alheri mai tarin tirin yawa da yace to fa salli li rabbika wanha kai sallah zuwa ga ubangijinka sannan wani harka soke dabbaka ta hariya saboda inna shani aka huwal abutar haka sun faɗi daga cikin dalilan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizinta wajen nace ma ita wannan sallah din hmm. sannan ya yi umarni a yi ta sannan khalifofinsu shiryayyu abubakar umar usman ali allah ya ƙara masu yadda haka suka yi amma tarihin musulunci ba a taɓa sanin wani gari ba wanda yake na musulunci ne wanda ba a tsaye da sallar idi a cikinsa wannan duk yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja da ainihin wato shi to akwai abin da suke ce masa adabu wanda shi nake so mu shagaltu wajen yin bayani a kansa wajen abin da yake da alaƙa da ita sallar idi na farko shi ne an so yin wanka ga sallar idikan guda biyu waccan wacce ba haushe ke ce mata karama da kuma ita ainihin wato babba ɗin mm. wannan yana daga cikin abubuwan da ake so idan gari ya waye ranan to mutane kowa ya kokari ya ainihin wato yi wanka wannan shi yana daga cikin abubuwan da ake so wanka dai normal ibn Bari ya faɗa ya ce ittafaq al-fuqaha ala anna al-ghusl lil idin hasanun liman fa'alahu abu ne mai kyau ga wanda ya aikata shi wanka dai yadda ake wanka normal wanka kamar yadda ran juma'a zaka yi wanka mm. ba wanka na sanya jiki ba wanka da niyya ta ainihin wato ibada da haka zaka ga wani mutum wato ya tambaye Ali bin Abi Talib dangane da wannan wankan qala sai ce Iksir, kulla yawmin in shi'ta kai wanka kowane wani in ka ga dama fa sai ce lalgusulun labi huwal gusulu ba wanka normal irin wanda ka saba yi ba qala sai ce yawmal juma'a wa arfa wa nahari wa yawmal hmm. wanka da ake don juma'a irin wannan wanka kaga ana yin wanka don tafiya juma'a ba wanka na al'ada da aka ainihin wato saba ba sannan abu na biyu da ake so gobe ranar idi shine mutum ya sanya tufafi mafi kyau wanda ike da shi da haka wanda Allah ya bashi sabo ya sa wanda ba sabo bane ta yi kokari da Allah ya wanke tufafin ya goge shi ya to dai ya shiga cikin mutane sanda zai ainihin wato tafi din sannan abu na uku da ake so hmm. shine yustahabbu an so akalu tamratin qabla al-khuruj fi fitr ila al-musalla cin wani abu na dabino idan sallah karama ne amma idan wannan ce za mu zo mai bayani gaba akan shi kuma me ake ainihin wato so a yi sun ita kuma wannan ɗin sannan abu na hudu shine an so mutum ya sanya turare saboda tafiya masallacin idi amma wannan sanya turaren yana da alaƙa da maza ne kaɗai banda mata mata akwai turare irin nasu wanda suke sawa wanda idan mace ta sa a jikinta iya kaɗai da ta sa ita kaɗai take jin ƙanshin kayan da ta sa saboda haka ba a yadda ba kawai mace ta je wata ta haɗa turare kala goma ta fesa fififi din da ta zo wucewa sai an waiko saboda tashin ƙanshin turaren a wannan kuma haram ne gaskiyar magana ba daidai ba ne wannan yana daga cikin abubuwan da ake so duka wa'annan masail akwai hadisai wasu da ayoyi da maganganun malamai amma yanayi na lokaci hmm. ba muna so mutane su fahimci nukutotin ne kawai a ɗauke su a aiki da su sannan abu na ainihin wato biyar da ake so shine an so ga mutumin da zai yi layya tarkul akal fil adha hatta yarji'a hmm. ya bar cin wani abu har sai idan ya je masallacin idi ya dawo buraida yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya da yawmal fitiri hatta yat'am ranan sallah karama annabi bai fita sai ya ci wani abu wala mu yawmal adaha hatta yusalliya amma washe gari gobe bai cin wani abu sai idan ya dawo daga ainihin wato sallar idi wannan yana babi ne na mustahabbanci shi yasa ha al-imam tirmizi yake cewa wa qad istahabba qawmin min ahli al-ilm alla yakhruju yawm al-fitr hatta yat'ama shay'an hmm. da yawa daga cikin malamai sun so mustahabbi ne cewa lallai ranar sallah karama ka kuskura ka fita daga gida sai ka samu wani abu kaɗan gurgura tukunna sannan ka fice Dan shi ke nuna cewa lallai ka gama yin azumi ko kuwa ka je bakinka a ɗauri a hanyar da baka ci komai ba sannan wa yastahabbu lahu an so mutum ya ci dabino sannan wala ya ta'amu kada mutum ya ci komai hatta yawmal adha hatta yarja sai idan ya dawo hmm. to wannan yana babi ne na mustahabbi abu biyar da ake so abu na shida da ake so shine yustahabbul Kuru ko yustahabbul khuruj ila al-musalla mashiyan hmm. ana so mutane su tafi a ƙasa sai idan akwai wahalar da ba yadda za a yi sai an hau ababen hawa wannan kuma akwai ƙa'ida ta malamai da suke cewa al-mushaqqatu hmm. tajlibu at-taysir idan abu akwai wahala to yana janyo sauki inda yake masallatan inda suke kusa da su ne to su tafi a ƙasa zai fi zama alheri sama da su hau abin hawa su ainihin wato tafi malam da ka kan magana zuwa kafin ka kafa wuce mm. akwai wasu abubuwa da ake so mu ce dangi a lokacin tafiya eh za mu zo kansu insha Allah da izinin Allah sannan abu na bakwai da ake so shine yastahabu ikradun nisa'i was-sibyan mm. ana so a fitar da mata da ƙananan yara saboda sallar idi ummu ta take cewa umirna an nakhrujul huyyar an umarce mu fitar da har masu al'ada saboda sallar idi don su halarci wa'anda ma ba za su iya sallah ba su koma gefe don su halarci addu'o'i da alheri na musulmi sannan abu na takwas shine an so a tabbikiru ila al-musalla takbiru wannan shine ne tambayarka da kai yanzu yin kabbara a takbiru biru ilil musalla wal khuruj mubakkiran shine mutum sanda zai fita ya fita yana mai ainihin wato kabbara mm. sannan ya fita masallaci da wuri nafi yake cewa kana bunu umar yajharu bit takbiri yawm fitiri yakan bayyanar da kabbara ranar ilil fitr idan gada ilil musalla hatta ya karu da imamu fa yukabbiru bit har idan liman ya fito sai su kabbara da yi wato takbirin sa wanda mun san nau'i na kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd to idan za a fita ana wa'annan kabarbarin zuwa masallaci mm. to ana buƙatar kowa ya dinga yin nashi ne shi shi kaɗai sanda za ka yi haka ko ka ɗaga murya ba laifi mm. amma a taru ana yi jaga baki ɗaya mm. ba daidai ba ne don ko a samu wani muƙaddami ma sai ya faɗa sannan raguwar mutane su faɗa duk wanda ya sa mutane wannan so da haka mutane su guji wuce annaba a wajen addini Allah da ya tashi ya ce wa annabi fastaqin kama umarta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni da haka al-imam ibn qayyim yake cewa duk wani abu da Allah zai ce dan adam yi sai kaga shedan ya zo masa kofa ko ka ƙara ko ka rage in ka ƙara ko ka rage in kai Allah zai yanzu sallar idi ba raka abi ba ce hmm. kawai sai a je wani sai aiki saboda kodako ne yana da ƙarfi hmm. tsakani da Allah jama'a ya kamata a kara hmm. da an ƙara ɗaya ta zama uku billahi lalji Allah zai so haka inda za a rage a ɗaya Allah zai so biyun ne yake bukata na mana to akwai akwai sallar akwai sallar da ake yi kafin a tare sallar idi a kuma ko wanda an tafi masallaci za a ga akwai asalin sallar idi ana yin ta ne a musalla ba a masallaci ba sai idan da lura ta cikin gari yanzu da take sawa wajen garin ya yi nisa ba iya zuwa ake yin sallah a cikin gari yawa wasu sun yi riko da umarnin hadisin da annabi ya ce idan dakala ahadakum da masjida idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna asu ya sallar na na raka abin mm. wannan ya sa shi yasa zaka ga wasu su idan sun zo mm. mm. da su amma abinda nake a masallaci abinda nake cewa da irin waɗannan matsalolin mu dinga koma ma aikin magabata ɗaliban annabi muhammad da ɗaliban ɗaliban sun an samu wasu na yi shikenan ne idan an samu basu ba da ni na ganin mafi alheri shine if haihu inda waƙafa alƙawun mu tsaya inda mutanen suka tsaya suka zama alheri gaskiya wannan shine abu na ainihin wato takwas ko na bakwai abu na takwas shine wannan abu na tara shine waqtu takbir fil idaini lokacin da ake yin wa'annan kabarbari a cikin idunan nan guda biyu ina an shar'anta a idi wato na cin abinci daga lokacin da watan shawwal ya bullo hatta ya tsaro da imamu lissara ta hasu idan liman ya fito don yin sallah Da nan daga zarar an ce an ga watan shawwal tun daga lokacin lokacin yau ɗin nan kabarbari ya yi har sai lokacin da liman ya fito zuwa ainihin wato masallaci don yin sallah amma lokaci irin na sallah babba wato salatul adha shine yana farawa ne daga lokacin bullo asibiti na ranar arfa hatta asir asir ayyamin tashri kenan tun daga yau hmm. ba wani ranar alfa ba hmm. tun daga yau har sai kwanaki na ayyamu tashri kenan gobe goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku shi ne yake karewa kaga saɓanin sallah karama hmm. wannan ainihin wato shi ne bambanci tsakanin wannan da ainihin wato wancan da haka Ah, abu na goma hmm. shine la tushra'u salatu fil musalla qabla al-eid wala ba'da da kai ba a shar'anta yin sallah ta nafila ba a inda yake musalla ne hmm. to kawai da ake samun isali wasu guraren da ake sallah hmm. ba musalla bane masallaci ne wannan shine dalilin su ne amma asalin sallar idi ana yin ta ne a musalla ba a masallaci To musalla ne mutum ya zo kamar wani gudun da aka ga filin kwallo ne magana ba hmm. ba masallaci ba yanzu wani abu ne ya faru za a yi sallah a wajen musallaci hmm. to saboda haka wannan shine ibnu abbas yana cewa anna rasulullahi kharaja yawm al-adha aw yawm al-fitr fa salla raka'atayn lam yusallim qablahuma wa ba'dahuma hmm. annabi da kanshi ya fita ranar idi in ji abdullahi dan abbas bai yi sallah raka'a biyun sallar Idi. bai wata sallah ta nafila ba kafin ita da bayan ita yana ganin mafi alheri ne kokari mu tsaya inda babban mai gida annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainihin wato tsaya sannan abu na goma sha ɗaya yusta habbu taqdimul Abaha. Wata ta'khirul fitr kamar yadda muka yi magana a baya an so gabatar da sallar layya da kuma ta'khiri na ita sallar fitr saboda wasu dalilai da malamai suka faɗa Sannan abu na sha biyu wanda yake da alaka da ita wannan sallah ta idi shine la yushra'ul adhanu wani iqamatu li salati al-eid ba a shar'anta kiran sallah ba ko ikama a sallar idi babu ko da liman ya zo zuci a daidai ta sahu ne a haɗa kafaɗu ya shiga mai kabbara don haka ba a yi in kaga wani ma ya ji ya yi to kuskure ya ba a yi sannan abu na goma sha uku shine yasta habbulil imam an da sutratan ana so liman idan yin sallar idi a inda zai sallar idi ya zama akwai ainihin wato sitira tattare da ainihin wato shi kar a sallar haka babu sitira sannan abu na goma sha hudu shine yi fil fil'ula saba a raka a farko ya kabbara bakwai sannan ta biyu ya kabbara guda biyar ga bakwai ga biyar idan ka hada nawa zai ba ga sha hudu to amma malam idan mutum ya rasa raka farko in ka zai rama zai yayi raka ɗaya kuma in da lokaci ne bayan ramin shin idan ka zo baka samu sallar idi ba ka iya komawa gidanka da kai da iyalanka ku haɗu ku raka abin a madadin sallar idi da kuka rasa ka fahimta to wannan shine raka'o'in da ake yi wato kabbarori guda nawa bakwai na farko na biyar na biyu guda biyar sannan abu na sha biyar shine yurfa'u yarfa'u yadayhi fil ula faqat a raka'a kabbara ta farko ne kaɗai mutum zai daga hannunsa shine kabbar takbiratul ihram malamai sun kai sun komo akan wannan matsalan amma akan magana da yake shine rajihi min aqwali ahli ilmi la yarfa'u al-imam wal ma'mum illa fi takbiratul ula faqat a kabbara farko ne sai da ba da za su daga hannunsu daga nan shi kenan ka ragowar kabarbarin ba sai an ci gaba da daga hannu ba a kowace ainihin wato kabbara saboda ya tabbata daga annabi da kuma sahabbansa annabi bai daga hannu ba da sahabban illa fi takbiratul ihram faqat kuma annabi ya faɗa ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli fi salla kuma yadda kuka ga ina yin sallah ko kuwa to wannan shine abu na 15 abu na 16 shine me ya kamata a karanta a sallar idi wanda zai jagoranci limanci ana karanta abu biyu akwai suratu da sannan akwai suratul qamar amma suratul qamar da suratul qamar idan kace zaka jama mutane zaka ci za su ce zaka tafi to kuma gaskiya ko da mutane za su abin nan ya kamata a dinga dabbaka sunnar in ba ka mutuwa za wata rana idan wani ya je wannan sai a ce ya zo da sabon addini ko ba gaskiya ba zai wasa tilawarsa haka ake sannan kuma ana karanta a suratul a'ala sabbi sannan sai kuma har a taka hadisul gashiya annabi yana yin haka galibi abin da ke faruwa ga malam idris wallahi imanin mutane ne rauni shi yasa sai kaga a wajen sallah minti goma sha biyar da an matsa musu amma mutum wajen harkar ta duniya zai iya awa tsaye a kanta mutum ne zai zo masallaci limami ya sallar magariba minti goma sai ce an matsa musu aya jini nan an ce ba wahala amma abin bakin ciki zai fito a wajen masallacin zai yi awa sai ana gabza mutum mai tasa da ba salomar da a kuma tsofa a can lokacin da ya sallar minti goma ya ce an matsa mai amma yin mutum manchester a minti a awa ɗaya a tsaye ba a matsa mai ba wallahi duk kaga mutane na kosawa wajen aikin addini abin da bai kamata su kosa ba mm. wallahi imanin ne yake rabu wallahi wannan shi ne abin da ke faruwa to saboda haka yana da kyau a dinga turkawa din mm. wannan kenan sannan abu na sha takwas ko sha bakwai shine maganar da yi. man fatar salatul idi balla raka'ati ne kal imami wanda sallar idi ta kubuce masu zai iya raka'a guda biyu kamar yadda liman yake saboda aikin Anas dan Maliku annahu kana rubbama jama'a ahlahu yakan tara iyalansa da bayinsa ranar idi fa salla bihim Abdullahi bin Abi Utbata raka'ati ne sai musu salla raka'a guda biyu wannan ya zo a cikin yadda malamai sun ce ainihin wato hadisin yana da ainihin wato a rauni hadisin duk da malamai sun ce hadisin yana da rauni ibnu abi shayba a zikan da shi sannan tusannin khutba su ba da salati ana ta khutba bayan sallah idan an gama sallah ita kuma huɗuban nan sauraranta kamar yadda za mu zo mu bayani a madda matsayinta ana ta yin khutba sannan ita khutban nan ana yi ne bayan an gama sallar izi da akwai guraren da aka shigo da bid'a saboda mutane idan an gama sallah ba sa zama sai suka ta yin hudubar kawo ga dole tun da dai sallah ta kawo dole za su saurara hudubar sai suka dawo da hudubar kafin yin ne to wannan kuma kaga ai ya saba wa aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba daidai bane abu na sha tara wato an sunanta mutum idan zai buɗe kutubar sai ya buɗe ta da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yaban Allah don wannan shine aikin Allah. duk inda zai fara kutuba zaka ga sai an ce fa hamidallah wa asna alayhi ya gode ma Allah sannan ya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na ashirin yusanna takhayyurun nas bainal julus wa sihar an sunnantawa mutane tsakanin wanda zai saurari kutubar ya zauna ko kuma ya tafi sai dai in akwai wata matsala ta tsaro a gurin wannan kuma idan an ci da samun mutane sai sun zauna saboda wancan dalilin misali idan an ce a tashi wannan tashin mutane za su yi amfani da shi a je a ta ababen hawan mutane wani je ɗauki abin da ba nashi bai isa shi in akwai irin wannan illa aka ce kowa ya zauna sai an tashi a tashi ga baki ɗanin kan wani ya ɗauki kayan da ba nashi ba mm. ba laifi amma in ba wannan illar mm. da irin waɗannan illolin to kada ku masallacin ku ku ce ai ku duk wanda ya zo da isa ya tashi ba sai ya zauna mm. in an tambaya ka ce ai ku ka'idar ku ce a'a kar ka zo da ka'idar da ta fi karo da ta annabi duk wanda ya zo da ka'idar da ta fi karo da ta annabi ko ka'ida dubu ya sa ka'idar banza ce saboda haka bai kamata ba sannan a wajen kuɗuban nan ina ba malamai shawara masu kuɗuba musamman a nan ƙasar hausa idan za su yi kuɗuba su taƙaita su shagaltu da isar wa mutane da saƙon da harshen da mutane ke ganewa domin cikin abin da na yi observation shine mutane ba sa zauna su saurari kuɗuba ne da igiri saboda idan an gama limaman da larabci suke kaso ɗari na mutane kuma tamanin ba na bin amma idan an gama ka fara fassara wa mutane abinda kuɗi baka ta ƙunsa da hausa mm. za ka kaso tamanin cikin mutane suna zauna mm. da suna jin saƙon mm. wannan ƙa'idar da Allah ya faɗi kawo ma arsalna rasulun rasulin illa sani ƙaunihi qaumihi li yubayyana tana da muhimmanci kwaran gaskiyar gaske sannan kuma ina ba masu kuɗi ba shawara su dinga kallon waƙi'i yanzu a najeriya na sai su kalli mai ine ifi damun mutane kagana daga ciki akwai abin da ya shafi harkoki na tsaro to ya zamanto kowane masallacin idi in za a yi magana a ɗauki matsalar tsaro a ba ta muhimmanci duk wanda yake da sako da zai ba gwamnati da shawara a filin idi tunda ba wanda zai zuwa filin idi manyan na zuwa sai su aika mata da shi yana ganin kamar zai fi idan aka yi la'akari da da ainihin wato wannan saboda haka abdullahi bin sa'id yake cewa shahidtul ida ma annabi sallallahu alaihi wa sallam la halatti sallar idi falamma qada salata qala lokacin da annabi ya gama sallah sai yace inna nakhutubu mu muna yin khutuba yanzu faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wanda ke so ya zauna ya saurari khutuba annabi yace ya zauna wa man ahabba an yadhhaba falyadha wanda ke so ya tafi ya tafi kai ta yaya annabi zai ba mutum dama ya ce in ya ga dama ya abu in ya ga dama ya tafi kai ka zo ka ce dole sai ya zauna kai waye a ce maka sayyidul wara ya ce ka ce kuma dole kai kana da abu sabanin sayyidul wara ai ba zai yi ba amma in akwai wani dalili arihi wanda ya bujuro sai amfani da shi saboda dalili arihin ba wai saboda ka'idar ka ba to wannan shine sannan idan juma'a da idi suka haɗu ɗaya yana isar ma ɗaya amma dai mafi alheri shine mutum ya hada ya sallar juma'a ya sallar idin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qadis jama'a fi yawmikum hadha idani wa man sha'a ajza'ahu min al-juma'ati yace amma wa inna mutammi'una mu kan dai zamu hada da haka dukkan mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya kokari sai ya hada sannan abu na 23 shine tushru'u tahani a yawmal eid an shar'anta yin munna ranar idi me munna ne jistan da kuka haɗe da ɗan uwanka musulmi ka ce Allah wa minna wa minka idan baka iya da larabci ba ma'anarsa shine ka ce Allah ya karba aiki mai kyau daga gurina da na kai ma Allah ya karba maka wannan shi ne ta hanya munna da ake ka gane to sannan an so abu na uku mukhalafati mukhalafatu tsari saba ma hanya ne hanyar da ka je ya kamata ka canja ka dawo daga wata wata hanyar ba ta hanyar da ka ba wannan yana babi ne na mustahabbi sannan an so na ashirin da 24 shine at-tawsi'atu yalwatawa alal auladi ga 'ya'ya in kana da 'ya'ya kana da mata to a cikin waɗannan kwanakin kar a riƙe hannu mutum ya zama tauri ya ci tauri tauri a kada mutum ya haka wanda yake so ya ci gaba da ganin buɗe to dinga buɗawa sai shi ma Allah ya buɗa masa da haka annabi ya faɗa ya ce ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan duka yana daga ciki to a kaga lokaci bai ba mu zo magana akan abin da ya shafi layyaba da kuma hukuncin ina ɗau sakonnin ya kuɗe shi guda biyu zuwa uku da ƙyar mu buɗe layi amma dai malam za ka iya mana ba bayani akan layyatun yana da muhimmanci ko da abu da zai amma za mu ƙara ba da lambar da sakonni za mu ɗaukar sakonni kamar biyu zuwa uku lambar da za ku turo mana da sakonni ita ce sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili thirty 39 10 40 40 na malam to a abinda ya shafi layya a gurguje hmm. ita ma malamai sun yi saɓani a kanta hmm. ta wajiba ce ko suna ce mu'akkada hmm. to wanda suka ɗauki cewa wajibi ne suna da dalili wanda suka ɗauki cewa suna ce mu'akkada tana da ƙarfi suna da dalili tun kafin ta zo dama annabi ya ce idan goman farkon nan suka shigo wanda ke so zai yi layya to ya kame dangane da barin aski ko aski yanke gumba ko kaza ko kaza shi ma yana babi ne na mustahabi to akwai nau'i guda takwas da ake layya da su ya ta'azuwa azwajin min adda'a yi. domin kuskuren da ake shi shine takaituwar cewa kawai ana layya da rago ne kaga musamman su mutanen da ke kauye ba su da matsala mm. ana yi da raƙumi raƙuma mm. ta saniya rago tunkiya bunsuru akuya wato dan taure kenan amma yanzu in ba ka ba idan a bariki ne idan ka siyo dan taure kai laye da shi wallahi ba mamaki idan ka fito ka ga yaran unguwa suna makale murya suna ce dan taure saboda wai kayan kara bunsuru kuma iya shege ne saboda haka jazu ya halatta a layyar dan taure ana yi sau da aka gada abin da Allah ya horewa shi in tinkiya ne ko bunsuru ne ba ko mai zaka illaye da shi saboda yana cikin samaniya ta azwa sannan cikin abin da ya kamata a nisanta dukan wata dabba da take za ta ulu ko an kare kafanta ko tana da matsala a ido ko ba ta da lafiya to a nisanci illaye da ita sannan kuma ya kamata a fahimci maƙasidu na layya na farko naman kamar yadda Allah ya faɗi talin yana da Allah luhumuha dima dima'uha idan ka yanka dabbar da jinin da naman ba abin da Allah yake da alaka da shi walakin da taqwa minkum abin da Allah yake da alaka da shi tsoron Allah ɗaya daga cikin ku amma ɗaya daga cikin maqasidu na layya idan an yi mm-hmm. idan Allah wanda ba su da shi wanda suke da shi su dinga taimaka ma waɗanda ba su da shi wannan yana daga cikin maqasid kaga yanzu idan ka tafi irin don sakkwata birnin kebe din nan mm. za ka samu idan aka ce maka za a yi layya za ka ga nan gidan kamar mutum goma sun yi nan kaza nan kaza to za a zo a yi abinda ake ce masa gashi mm. a yi kuri mm. za ka faɗa maka cewa ko kai bako ne ba su san ka ba san inda kake ba saboda sun ɗauka a yamu shirbin wa akalin za ka iya zuwa da yuƙarka ana gasawa ka yanki abin da za ka ci na ci ba wai tafiya za ka da shi maka a'a ba dai ci za ka yi ba mm. to ka zo ka ci iyayen za su yi maka awaza ne kai wajen a wazu kakka tawa to da wannan yana daga cikin guraren da suke ɗiba don aika manyan mutane mm. muhimmai amma ka zo ka ci ka tafi ga sunan da ka ga kowane kofar gida za ka iya samu an bankare tsakanin rago ko akwai a kiya goma wani wajen sha biyar wani wajen sama da haka ma ana gasa mm. don a taimaki mutane kuma an gama sai ka ga cewa wajen rabon naman hatta wanda bai yi layyama sai ga yana da abin da zai ci na bangaren nama mm. saboda wane zai aiko wane zai aiko mm. amma nan garin mm. to ko dai ka ga jini yana gudu ta kwata ko kuma ka dinga jin tashin kamshi ta makota ka rasa daga ina kamshin yanke kuma wallahi ba wanda zai aiko maka da kwami saboda haka mutane a ji tsoron Allah wanda suka yi Allah ya ba su dama dinga tunawa da waɗanda ba su da shi na na'isha an yanka rago annabi ya aika ya ce a ba wance a ba wance sai ya rage saura cinyar gaba sai ta ce mun yi asarar rago sai ya cinyar gaba annabi ya ce mun ci ribar rago saura wannan me yake so ya nuna mata wanda suka ba mutane suka taimaka musu shi zai musu amfani a gaban Allah ba wannan wanda suka ce ba Allah ta'ala ya samu dace na mallam wannan yana tambaya ce mallam akwai akwai yadda aka musulunci ya ce a raba naman rage ne eh kawai mutum zai yi la'akari ne da yanayin abin da ya yanka amma idan ka zo za ka yi rabon to kai la'akari da iyalinka kakka kwashe ka bayar kakka zo ka haƙura haka ka raba watakila uku ɗaya ya zamantu wanda iyalinka za su yi amfani da shi ɗaya kana da 'yan uwa na kusa wanda za ka ba ɗan 'yan uwa na nesa wannan kawai yadda ya kamata a yi la'akari da shi wajen raba haƙƙi wannan ce malam ya halatta mu haɗa kuɗi domin mu saya a abin ya danganta idan raƙumi ne ko sa ana haɗa kuɗi a siya amma rago ba a haɗa kuɗi a siya ko tinkiya ko bunsu na'am bala da umar bala daga daura yana ma malam fata alkhairi sai umar ma fata alkhairi wani lokaci ya riga ya yi ba ko kana da sako ba ga al'umma sako kawai da nake da shi mutane da Allah irin waɗannan munasabobin kar su manta ƙasar mu a cikin addu'a da matsalolin da take fuskanta hmm. na tsaro da tashe-tashen hankula ci gaba da mata addu'a babu inda za mu zauna sai najeriya idan najeriya tana zaune lafiya mutanen cikinta su zauna lafiya babu wata harka da kake kowace iri ce ta karatu ko ta kasuwanci ko ta sana'a wacce za ta ci gaba sai idan ana zaune lafiya da haka yan uwa mu ci gaba da addu'a Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya duk abin da zai sa ƙasar nan ta shiga cikin tashin hankali wanda suke shiryo shi idan a ilimin Allah na gaibu ya san za su shiryu to Allah ka shiryar da su in a ilimin gaibu Allah ya san ba za su shiryu ba to Allah ya shagaltar da su da abin da za su shagaltu da shi dan al'umma ta ci gaba da zauna lafiya wannan shine ka kona su na'am zama da fatan an ji abin da malam ya mana karatu akai kuma za a yi aiki da shi a madadin waɗanda suka fara mu da ku baki ɗaya a madadin malam Sheikh Musa Yusuf da Sunna ni Idris Idris da nake muku fata alkhairi da kuma fata za a yi sallah lafiya akram sallah muna godiya alaikum wa rahmatullahi idris da wura aina wuka ne ka yi wata mun lokacin ta shi ne ya kamata yi da ne goma ne goma ne